وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوزا متاكدر في نشاتر أتكين كراتمنا العزية يوشا بير شابير خو وشاكدة نعم شاكدة قوة الجمادة الثانية وشابير شابير قوة الجمادة الثانية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو لدريه الثلاثين وان دي دي دي دا ترى kenan ga watan shida na shekara ta dubu biyu da tara ta miladiya za mu tashi fasalin da yake magana akan haila المصنف رحمه الله يكي فصل الحيض هو الدم الخارج بنفسه من قبل من تحمل عادة في مدة خمسة عشر يوما فدونها إلى ساعة من غير ولادة ولا مرض ما لا يفارى بتعريف الحيض الحيض مصدر الحاضة يحيض حيضا ومحاضا mahiba dukkan su wa'annan sunaye guda uku masdarin haba ne idan sala idan ya kwarara wato daga zubar jini ne aka ɗauko kalmar daga nan ne aka samu alhaud tafki saboda ruwa na kwararowa ya gangaro ya taru a cikinsa saboda haka alhaid shine jini da yake kwarara da kansa daga cikin mahaifa wanda yake wannan al'ada ce da Allah madaukakin sarki ya sanya ya rubuta ma mata 'ya'yan annabi Adam Ah, waɗanda suke waɗansu suna riyawar cewa mata da ba fara da ba sa haila sai da banu Isra'il suka aikata abubuwan da suka aikata na sako da karya alƙawarin Allah sai Allah ya musu uquba da yin haila to amma Imam al-Bukhari ya raddin wannan magana yace wa hadithu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akthar hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi hadha shay'un katabahu Allah ala banati Adam wannan shi ita haila abu ne wanda Allah ya rubuta shi akan kan ƴaƴa mata na annabi Adam saboda haka ya nuna cewa kenan hatta matan da sai kafin banu Isra'il su ma Allah ya rubuta a kansu saboda haka haila abu ne ɗabi'a ce ta mata haka Allah ya halicce su ya sanya musu wannan ibtila'i ah, domin ka ibtila'i ne saboda abin da zai sanya mutum a cikin halin da ba zai yi sallah ba hakika an sa shi a cikin wani hali wanda yake na jarabawa to amma akwai hikima da yawa da Allah madaukakin sarki ya sanya mata yayin suke haila ba sa sallah al'ada ce wanda take Allah madaukakin sarki ya rubuta ta akan matan mata na jinsin mu akwai hukunce hukunce da yawa da suka rataya da shi da farko tukuna a san menene haila wani jini ne yake zamantowa haila wanne ne ba haila ba sannan kuma a san kashe-kashen mata dangane da hailan mata suna ganin haila bai ɗaya ne duk su tana zamantowa iri ɗaya ne ko ku sun sha bamban sannan kuma hukunce hukuncen haila ɗin me ya halatta da mai haila ta yi me ya haramta ta yi wace irin mu'amala ya halatta a yi da mai haila wace irin mu'amala ce ya haramta a yi da mai haila duk waɗannan suna daga cikin abin da malamai suke binciken su a cikin kitabul haid to saboda alakansa da tsarki malamai suna kawo shi a cikin babin tsarki tare da cewa abubuwan da suka danganci haila ba su tsaya kawai a cikin babin tsarki ba akwai hukunce hukunce da suke da alaƙa da rayuwar aure akwai hukunce hukunce haila da suke da alaƙa da saki to amma malamai suna kawo mafiya yawan hukunce hukuncen a cikin kitabun sahara saboda abinda saboda abinda ya rafe da shi na tsarki inda Allah madaukakin sarki ya sifanta shi haila da cewa ulhuwa aza sai ne shi jinin haila kazanta ne kuma Allah madaukakin sarki ya sifanta waɗanda suke da shi a matsayin a wato halin rashin sarki yace fa idza tafahhar wala taqrabuhunna hatta yatahurna kada ku kusance su haske sun yi tsarki fa idza tafahharna in suka tsarkake kansu bayan sun yi tsarki din fa'tuhunna min haythu amarakumullah to ku kusance su ku zai ke musu ta inda Allah ya halatta musu to wanda wanda yake wanda ya nuna kan cewar akwai hukunce hukunce wato jillu hukunce hukuncen haila na tsarki ne tunda Allah ya sifanta wadda ta wadda ta eh, in ta gama haila da cewa tana yin tsarki kuma ya umarce ta da ta tsarkake kanta da haka malamai ke kawo kunshe kunshen haila a cikin babin tsarki domin mace ta san yaushe ne za ta sifantu da tsarki yaushe ne ba za ta sifantu da tsarki ba domin idan ba ta da tsarki to hukuncinta hukuncin wanda abin da tsarki hukuncin wanda tsarki rashin tsarki ke hana shi yin ayyuka na ibada da aka shakunta tsarki to da haka ya dace malamai su kawo kuma yana da muhimmanci mutane su sani musamman mata saboda ala abin ya hau kansu mubasharatan amma banda mata ma hatta iyaye maza da mazaje su ma wajibi ne su sani saboda Allah madaukakin sarki ya dora ma mazaje su tsirtar da kansu da iyalansu daga wuta ya ayyuhan ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda suka imani ku tsirtar da kawukanku da iyalanku daga wuta dan haka kenan wajibi ne namiji ya san hukunce hukuncen haila wanda yake zai sanya matarsa ta san abin da za ta yi na ibada ingantatta domin ya bayyana domin ta ya zama ya bayyana mata hukunce hukuncen da ya rataya gare ta wanda in ya jahilta ya bata cikin jahilci ya saba ma Allah madaukakin sarki in ba zai iya kuma koya ba to sai ya tambaya duk abin da yake ya shigar mata duhu na abin da ya danganci sha'anin rayuwarta na sha'anin al'adarta ta haila sai ta tambaye shi ko ta tambayi malamai shi kuma wajibi ne in ta tambaye shi in bai sani zai tambayi malamai su bayyana masa haka zalika iyaye maza da iyaye mata wajibi ne su san wa'annan hukunce hukunce don su shaida ma 'ya'yansu wannan shine abin da ake nema a sanar da 'ya'ya mata ba ilimin da zai koya musu su tsara ba ilimin jins da ake faɗa sex education sex education din musulunci dukkan abubuwan da ake bukata a sani yana nan cikin musulunci tun daga babin tsarki ya zuwa ga alamomin balaga wanda ake ambaton su yayin da za a zo a yi magana akan sallah ya zuwa ga yadda ya zuwa ga hukunce hukuncen aure neman aure da rayuwar aure da alakar aure da haihuwa da hukunce hukuncen jinin haihuwa da kuma shayarwa duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suka danganci wannan ilimin da akwai su a cikin shari'a amma sai ga suna nan sun yi wani sabon kundi wai kundin da ake so a kaddamar da shi turawa ne suka je suka yi suka rubuta duk abubuwan fitsararsu na cewa ilimin jinsi ilimin yadda za a koya ma yara jima'i amma kowane babi kowane fasali sai a kawo ko wata aya ta alkur'ani ko wani hadisi wani hadisin ma mawdu'i wani lokaci za a kawo ko wata rubabbar magana ta larabci to wai an musuluntar da ilimin kenan in aka haka an musuluntar da ilimin to ba haka ne ake musuluntar da ilimi ba shine ka inda ake musuluntar da ilimi shine ka dauko na addini ka zo ka yi shi dukkan abin da yake addini ya tsara naka. waɗansu kuma suka tsara nasu ba duka koyarwar addini ba ke bai halatta ka ɗauko nasu ba kace ka musulunta da shi a'a ka aje nasu waje ɗaya ka zo kai na addini abubuwan da suka danganci waɗannan ilimi abubuwan da suka danganci ilimin wato abin da ake kira ake so a koyar na yaro da yarinya matasa su san ɗabi'ar jikinsu su san yadda jikinsu yake canzawa in sun zo balaga su san abubuwa da ya zamanto sabuwar rayuwar da za su shiga duk akwai tsawon tsari a cikin musulunci a karanta shi a yadda yake a cikin musulunci din ne zai mana shi muke bukata ba dauko wani abu ba daga waɗanda kike so abin da suke so su yi a koya ma yara ku tsara a koya ma yara hanyar da za su zamanto masu kamfanin da suke yin bututu da ake sanyawa wannan ledar da ake sanyawa domin a yi alfasha da ita ya zamanto kan cewa an kira musu kasuwa shine abin da ake so a koya ma yara kenan ba wai ana so a koya musu kada su kada su cewa zina haramun bace a'a idan za su yi zinan yi zinan yadda ba za su cuci lafiyarsu ba shine abin da ake so a koya musu to wannan wannan shine matsayin da malamai suka bayyana akan shi wannan ilimi da ake kira sex education duk abin da muke bukata mu sani duk yana nan a cikin a cikin al-fiqh al-islami wanda daga ciki shine waɗannan hukunce hukunce na haila da haka iyaye wajibi ne su sani don su sanar da 'ya'yansu don su sanar da ƴaƴansu don su sanar da ƴaƴansu ko kuma su kai su inda za su sani inda za a karanta musu ta kai na fiqh mabadi'ul fiqh hmm, kamar akhbari hmm, kamar shi wannan littafi da muke karantawa a izziya wanda ya kunshi waɗannan abubuwa wanda zai zama kan cewa yaro ya san irin abubuwan da shari'a take neman ya sani na wato wannan sabuwar marhala da zai shiga ta rayuwa wanda yake ita ce marhalar bulugh to malam ya fassara ma'ana haid da cewa alhaidu huwa dam jinin haila alhaila jini ne alhariji bi nafsihi wanda yake fita da kansa ba tare da an sha magani ba wato da kansa bisa ɗabi'a yake fita min qubuli man tahmilu adatan daga gaban yari daga gaban mace wanda a bisa al'ada za ta iya ɗaukan ciki ma'ana ta kai munzalin da za ta iya ɗaukan ciki da jini zai fita daga jikinta da ɗabi'arsa da kansa ba tare da an mata allura ko tare ba tare da an ji mata ciwo ba amma ta yi kankanta da za a ce ta ɗauki ciki to sai a ce wannan jinin ba na rashin lafiya ne sai a ce ta wajen likita domin bisa al'ada ba ta kai shekarun da za ta yi wannan jini ba don haka dole ne ya zama shekarun ta sun kai na yadda za ta iya ɗaukan ciki shi su shine suke fassara da cewa man tahmilu adatan wadda take iya ɗaukan ciki a bisa al'ada fi muddati khamsata ashara yawman a muddar kwana goma sha biyar kwana goma sha biyar ne muddar haila wato ma'ana idan iyakarsa kwana goma sha biyar in ya wuce kwana goma sha biyar bai zamanto haila ba fadunaha ko abin da bai kai kwana goma sha biyar ba ila sa'a sa'atin ko da sa'a ɗaya ne min ghairi wilada ba jinin da yake zuwa da kansa ba bayan haihuwa shi wannan ba a kiransa haila shi wannan nifas ake kiransa aw mara wala marab ba kuma jinin da yake zuwa yake zuwa ma mace wanda take iya yin al'ada ba amma saboda rashin lafiya wannan ba a kiransa haila wannan ana kiransa istihaba jinin istihaba bi ma'ana wato jinin da yake zuwa saboda rashin lafiya wannan shine ta'arifin haila wanda ta'arifin haila ya fitar da jinin bi'i ya fitar da jinin istihaba jinin rashin lafiya idan ya zamanto Allah maɗaukacin sarki ya yi ishara da cewa akwai shekaru da mace take kaiwa ta haila akwai shekaru da take kaiwa ta daina haila Allah ta'ala ya ce wallahi ya isla min al من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأن suka ɗauke suka ɗaya suka girma suka yanke ƙauna da cewa wato jinin haila zai zo musu aka faɗi iddar su shine wata uku haka zalika mata waɗanda ba su kai minzalin su haila ba saboda haka akwai mace da suke kaiwa minzalin ta haila akwai wanda ba ta kaiwa minzalin ta haila shekarun babu nasti da ya zo daga cikin shari'a mafi karfin abin da ake da shi shine maganar Aisha ummul tace idan yarinya ai shekara tara ta ga jini to wannan jinin haila ne ma'ana ita a wajen aisha akalla shekarun da mace za ta iya haila shekaru tara ne to wannan kamar yadda malamai suke bayani <clears throat> abu ne wanda yake ba a iyakance shi da shekaru domin abu ne wanda yake yana sabawa yana sabawa daga mace zuwa mace yana sabawa daga gari zuwa gari daga ƙasa zuwa ƙasa daga nau'in abinci zuwa nau'in abinci idan wuri ne wanda yake babu tsananin zafi kuma ya zamanto akwai ni'imar abinci sai ya gama ta kafa zai gama ta kafa alhaila da wuri in kuma waje ne mai tsananin zafi ko babu isasshen abinci sai ga ta yi shekara da shekaru ta daɗe ba ta fara haila ba saboda haka abu ne shi yasa irin waɗannan abubuwa shari'a ba ta sanya haddi ba ta mai da shi zuwa ga al'ada akwai shekarun da idan mace aka ga ta yi jini tabbas an san ba haila bane saboda karanci saboda kankantar ta to idan wannan shekarun ne shi kuma ba za a iyakance shi ba amma an san kamar yarinya yar shekara biyar yar shekara uku yar shekara hudu yar shekara shida idan aka ga ta yi haila idan aka ga ta yi jini to an san cewa wannan jinin ba na haila bane za a kai ta asibiti wataƙila wani abu ne ya same ta amma da za ta kai shekara tara goma sha ɗaya sha biyu wannan din haila ne yawanci irin masu ilimin likitanci sukan ce yawanci su ma ba su ma sun ba a iyakancewa yana saɓani da yanayin abincin da yarinya take ci da yanayin bi'ar wajen yanayin wato yanayin mana waza ɗin wajen ya danganta da irin sa wajen a shekarun da zake da za ta fara yin haila mafi yawansa kuma a shekarun da haila take yankewa wanda ake lokacin da wato mace ya zama girma ya zo mata wanda a likita a yaren likitoci suke ce masa menopause shi ma wannan yana saɓani daga mace zuwa mace waɗansu daga shekara arba'in da biyar waɗansu kuma sai sun kai shekara hamsin da biyar ma waɗansu ma sai sun wuce haka saboda haka yana saɓani daga mace zuwa mace ganin haka shi sa shari'a bata sanya iyaka ba sai ta mayar da abin ya zuwa ga alama fa aqalluhu la haddala yace aqallan haila babu haddi gare shi babu hajji ga akallan haila ma'ana idan da mace za ta ga ɗigo za ta ga jini ya ɗigo inda mace za ta ga jini ya ɗigo sannan bai sake ɗigowa ba wannan ranar gabaki ɗaya sai shiga gari wannan wanda ta gani ya ɗigo ɗin nan za ta kirga shi haila ne idan ba ta sake ganin wani jini ba har ya zama jini ya ɗauke za ta kirga wannan ranar da jini ya zo mata haila ne kuma za ta yi hukunci da shi akan ba za ta yi sallah ba lokacin da ya zama jinin ya tsigo mata a lokacin wannan sallar inda rana ne ba za ta yi sallah a zahar da la'asar ba inda daddare ne ba za ta yi sallar magariba da isha ba sai dai idan ya zama ya ɗauke ta ga alamar tsarki wato ta ga ya ɗauke kwata-kwata ta sanya auduga gabanta ta ga ba abin da ya fito idan a farkon haila ne kenan ta ga ba abin da ya fito to shi kenan sai ta yi wanka eh, kamar alal misali da azahar an kira sallah azahar sai ta ga ɗigon jini sai ta ga abin nan na son jini a a tufarta na ciki kamfanta suke kenan sai ta ɗauka haila ta zo don haka ba za ta yi sallah a ba ba za ta yi sallah la'asar ba ba ta sace ganin komai ba kafin rana ta faɗi ta sanya auduga a gabanta ta ga audugan nan ta fito babu komai a cikinta ko ba ta taɓa haila ba sai lokacin to sai ta ɗauka kan cewa haila ta ɗauke sai ta wanka ta sallah azahar zahar da al'asar tunda lokacin azahar da la'asar bai fita ba za ta kirga wannan abin da ya same ta a matsayin haila to sai dai an yi tafsiri wajen akallan haila a wajen idan ya zamanto kamar irin wannan ɗigowa guda ɗaya za a ɗauke shi kan cewa haila ne a wajen hukuncin a wajen hukuncin tabbata a wajen hukuncin haramcin yin sallah da azumi in cikin azumi ne za ta sha azumin wannan rana to amma idan ba za a ɗauke shi abinda zai halatta mace ta fita daga cikin idda ba da wannan ɗigan jini guda ɗaya sai in ya kai yaumin wa laila a wajen imamu malik sai in ta gan shi tsawon awa ashirin da hudu to shi ne za ta yi kirgansa akan cewa wannan jini guda ne da za ta iya fita daga cikin za ta iya shi a cikin lissafinta na idda musan a lissafin idda jini uku eh, tsarki uku mace za ta gani ma'ana jini biyu daga na uku ya fara ta gama idda to irin wannan jini da yake ɗigowa sau ɗaya a rana ba za ta kirga shi ba a abin da zai da ita a cikin lissafin idda sai ya kai kwana ɗaya da wuni ɗaya wannan shine masabar imam malik cewa akal ba shi babu iyaka da akallansa ko da ɗigo ne ya fito kuma wajen ɗigo ɗin nan ko da ba jini ba ne ko da ruwan ƙasa ne ruwan ƙasa ƙasa ne shi ma za ta ɗauke shi a matsayin haila abin da ake ce ma al-kudra domin tartibin jinin haila yanda yake zuwa jini yana jini ne baki a ja ne baki baki sannan sai ya koma ya zuwa ga asufra ya koma jaja jaja bayan wannan duhun da yake da shi sannan ya koma al-kudra ruwan kasa brown kenan ruwan kasa kasa sannan ya zamanto al-qasatul bayda sannan ya zamanto farin ruwa da yake fitowa daga gabanta to idan ta ga jini ne wannan bakin babu shakka wannan haila ne haka dalika in ta gan shi ne jaja jaja a lokacin da yake na abinda idan ba ta taba haila ba ta so ta gan shi ya fito daga ta za ta dauke shi haila ne haka dalika idan ta ga ruwan kasa kasa ruwan kasa kasa in ta gan shi a farkon lokacin da za ta fara haila za ta dauke shi a matsayin haila akwai lokacin da ba ta aiki da wannan kasa kasan in ta gan shi shine kawai idan ya zamanto ta gama hailarta ta ga alamar tsarki ta yi wanka sai ta sake ganin irin wannan jinin mai ruwan ƙasa-ƙasa ba ja ba ba ja ne baki-baki ba to in ya zo bayan tsarki wannan za ta ɗauke shi a matsayin mafi wancan jinin mai ta ya kai masa wanka ba za ta ɗauke shi a komai ba a bisa hadisin ummu aqiya kamar yadda bayanin ta zai saboda haka akallan hai babu haddi gare shi ko da duk ne idan ya zo mace za ta ɗauka cewa wannan haila ne sai ta bar sallah ta bar azumi da kuma da ɗauki hukuncin da aka sanya ma mace mai haila wanda bayanin su zai zo ka aksari tsohon kamar mafi yawan muddar tsarki muddar tsarki domin mace tana da mudda guda biyu cycle ne juyawa yake yi akwai lokacin haila akwai lokacin tsarki bisa yadda Allah ya ɗabi'ar mace a cikin kwanakin wata da yadda wata ɗin ne yake tafiya ashirin da takwas ba wai watan sama ba talatin da ɗaya ko talatin ba watan rana ba watan wata Eh, shine ainihin watan musulunci to watan musulunci ya dace da ɗabi'a ta ɗan adam kwana 28 din nan shine yake cika ma mace daurarta shi yasa ma laraba suke ce masa ad-daura shahriya cycle da'ira ce ta yi kwanaki kamar ta yi kwanaki bakwai tana jini sai eh, kwana ashirin da ɗaya tana ganin tsarki domin kwana goma sha hudu ne abin nan kwana goma sha haka haka daurar take idan ya zama cewar ta yi kwana ashirin da takwas ɗin nan to daurar ta cika to waɗansu ma yawanci yawa yawan mata haka daurar tasu take tafiya bisa al'ada tiryan tiryan amma waɗansu sai ya zamanto idan suka yi hailar wannan wata sai ga kuma sun ɗauki waɗansu watanni ba su ba saboda abin da yake ɗabi'ar jikinsu na wato ifrazat abubuwan da jikinsa yake fitarwa wanda ake ce ma hormone idan ya zamanto sun samu tangarɗa a yanda jiki yake fitar da su sai zamanto wannan yayi tasiri ta ya zamanto bata ga jinin nata bisa al'ada yanda yake ba to babu haddi ga iya kwanakin da za ta zauna wanda za a ce idan ta cika waɗannan kwanakin idan bata ga haila ba ta kaddara cewa tsarkinta ya ƙare don haka ko da haila bai zo ba sai ta ɗauka ta fara haila an fahimta idan da za mu sanya mu mudda tsarki tana da kwanaki mafi ya yawa muke alal misali idan mace ta yi kwana ashirin shine shine iyakar mudda tsarkinta to ta gane in ta kwana ashirin in bata ga haila ba sai ta hukunci cewa haila ta zo ta gama tsarki kenan to wanda ta kaba haka yake ba domin shi haila yana alaka ne da amru wujudi samuwarsa in ya samu ai masa hukunci in bai samu ba kuma za a yi masa hukunci yana nan ba to da kan aka kwana ashirin haila ba ta zo ba za a yi hukunci ta riga ta zo ba yasa aka ce la hadda li aktsarihi mace za ta iya zama wata goma bata ga haila ba in bata ga haila ba tana nan cikin tsarkinta amma akwai haddi ga akallansa akwai haddi ga akallan lokacin tsarki shi ne yanci malamai suka sa kwana goma sha biyar fa'idar sanin wannan akallin tsohur ɗin akallan lokacin da mace za ta yi haila shi ne cewa idan alal misali mace ta yi haila kwana uku ta yi wanka ta fara sallah kafin kwana goma sha biyar su cika sai ta sake ganin wani jinin to kaga tsakanin yancan jinin na farko da wannan sabon jinin bai kai kwana goma sha biyar ba to idan muka ce akallan kwanakin da mace za ta ga tsarki shine kwana goma sha biyar kaga jini na biyu sabuwar haila ce ko ko wacce ka cika mace waccan haila ce cika mace waccan haila ce don bata ga akallan muddar da za ta yi tsarki ba amma da ta yi kwana goma sha biyar kaga ta samu akallan kwanakin da za ta tabbata cikin tsarki saboda haka idan wata haila ta zo bayan kwana goma sha biyar sai ta ɗauka cewa wannan wata sabuwar haila ce ba cikon ta farko ba ce to sa malamai suke kayyade aqallu tsuhur amma ba sa kayyade aksaru wanda ke wannan shine matabar imam malik kuma shine matabar imam shafi'i to wajen aksar tuhur ko ba shi da iyaka ko da wata da watanni ne mace za ta bata haila ba tana nan akan cewar tana cikin tsarkinta ba za ta ɗauka akan cewa ta zamanto mai haila ba dan kawai ta yi waɗansu kwanaki bata ga haila ba amma dan ta cika wannan kwanakin sai ta ce tsarkinta ya ƙare tsarki baya karewa sai da zuwan sabuwar haila baya karewa sai da zuwan sabuwar haila amma haila tana ƙarewa tana karewa lokacin tsarki ya shiga ko da akwai jini idan ya zamanto akwai rashin lafiya kamar yadda mu gani a cikin karatun mu insha Allah yace wa amma aktharul hayd amma mafi yawan kwanakin da mace za ta yi ya zamanto tana cikin haila fa yahtalifu bi ikhtilafi yana sabawa da sabanin mata masu haila dan haka babu ba za ka sanya haddi ba iyaka kwana nawa ne za a ce wannan in mace ta wuce waɗannan kwanakin ta wuce haila nan wajen malamai sun yi saɓani mashhurin magana a mazhabar imam malik kwana goma sha biyar idan mace ta yi haila har ta kwana goma sha biyar hailarta ba ta ɗauke ba to ta gama haila ya zama to rashin lafiya a wajen imam abu hanifa kwana goma amma babu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai da aka rawaito amma dukkan hadisan ba su da inganci dukkan hadisan da suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kayyade mafi yawan haila ko mafi karancin haila ba wanda ya inganta daga cikin su imam abu hanifa ya yi riko da hadisin ana cewa akallan haila kwana uku mafi yawan haila kwana goma a kan sai gina hukunci imam malik kuwa maganganunsa suka saba shi yasa ka ganin ya tafi akan cewa yana sabawa da sabanin wato masu haila don wani lokaci ya ce kwana goma sha biyar wani lokacin an tambaye shi kai wannan al'amari ne na mata a koma a ga yadda mata suke yi abinda mata suka faɗa sai a gaskata su domin kamar in aka ce kwana goma sha biyar ne to an samu mata a cikin madina kuma na tabbatar imam malik yana da labarin dan matan gidan almajiransa ne almajishin abdulaziz ibn abi salama almajishin duk matan gidansu kwana goma sha bakwai suke haila kuma wannan ya inganta sosai imam shafi ya ambace shi sanannen abu ne a cikin tarihin mutanen madina to shi yasa imam malik ma yake ka ga wannan amai da shi zuwa ga mata ya danganta da kowace mace da irin taka tabi'a to dangane da mata masu haila malamai suna kasa su kashi-kashi kashi yawanci kashi uku ake raba su almubtada'a wadda ta fara haila bata taba yi ba sai yanzu ta fara budurwa da ta fara yin haila almu'tada wadda dama ta riga ta saba hasara da al'adarta sannan almutahayyira wadda yake ta ruɗe ta kasa sanin yaya haila ta take to bayanin hukuncin kashi biyu din zai zo yanzu ta uku da yi bayanin ba saboda tsananin sabanin ta bai ambata ba amma an Allah da zamu isharar gare su fa in kanat mubtada'a idan mace mai haila farkon fara yin haila take ita ce al mubtada'a ai wadda haila wadda aka fara aka farar mata da yin haila fa aktharuhu fi haqqiha mafi yawan haila a dangane da ita idan tamadad biha al idan jinin haila ya ci gaba da zuwa mata 15 yawman kwana goma sha biyar. wato farkon haila idan mace ta fara yi tunda bata taba haila ba kaga babu da sai tana da al'ada yaya za ta yi ta san cewa ta gama hailarta imam malik a wannan riwayar wanda yake cikin riwayar ibn al-qasim yace ta zauna ta yi haila ta kyale jinin yana ta zuba tana daukan cewa a cikin haila take har sai ta yi kwana goma sha biyar in kwana goma sha biyar suka cika jinin bai tsaya ba to sai ta yi wanka ta fara yin sallah ta ɗauka abin da ya karu akan kwana goma sha biyar a rashin lafiya ne istihaba ne wani ita ce riwayar ibn al-qasim riwaya ta biyu riwayar Aliyu ibn ziyad al-ifriqi ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran imam malik malami ne imam malik yana ji da shi almajirinsa ne amma shi kansa bai zo da imam malik ba sai da ya zama ya a ilimi naka imam malik yake girmama shi Aliyu ibn ziyad al-ifriqi abin da ya rawaito daga imam malik shine cewa imam malik yake idan mace ta farkon fara haila sai ta duba ta ga wato a tsaranta da 'yan gidansu yayin da suka fara haila kwana nawa suka yi suna haila wato ta duba ta ga yayyanta su da suka fara haila kwana nawa suka yi in suka ce in aka ce mata ai kwana biyar suke haila to ita ma sai ta tsaya ce kwana biyar idan jini ya ci gaba da in ya wuce kwana biyar sai ta yi wanka ba za ta ɗauki kan cewa wannan kwana biyar ba ta ɗauki kan cewar wannan jini ya ci gaba da ita na haila ba ne da sa'o'inta ga irin kwanakin da suke yi To kuma hujja akan wannan shine hadisin hamna wannan riwaya ta Ali ibn Ziyad hadisin hamna ta binti Jahash sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa kai haila kwana shida ko kwana bakwai kamar yadda mata suke haila aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maida ita ne ya zuwa ga al'adar matan gidansu saboda yana yana auren yatta Zainab binti Jahash saboda haka ya san al'adar matan gidansu to da yake mata hailarta ta zaman to ta kayyade da kwana shida ko bakwai ai bisa al'adar matan gidansu saboda haka mace za ta iya aiki da al'adar sa'o'inta sa'o'inta da ake nufi a nan ba wai 'yan ajinsu ba ba 'yan ajinsu ba a'a wanda suke wanda suke 'yan gida ɗaya suka fito a gida ɗaya kamar yadda ya samu gare su to ganin kan cewar wannan al'ada tana da alaka da asalin halitta ka gani amfani da ilimin amfani da ilimin genetics ne eh, imam malik ne amfani ake da ilimin genetics cewa kowanne mutane suna da jin jin din nan shi yake shi ne yake bayanin ɗabi'ar mutum wanda yake kuma abubuwan da ke cikin jin din dan uwa suna kama da na jin din wani dan uwa dan da haka ma akan yi amfani domin a gane kan cewa ɗaya na mutum ne ko ba na mutum ne abin da din DNA kamar yadda ake faɗa yanzu saboda haka da aka ce sa'o'inta ta duba abin da ake nufi ta duba ƴan uwanta yayyanta da ƴaƴan babbanninta da ƴaƴan gwangwanninta su yayin da suka zo suka fara yin haila kwana nawa suka yi to in ta kai waɗannan ranakun sai ta tsayar da kanta tunda yanzu ba ta da al'ada balantana ta san al'adar ta nawa ne an fahimci wannan duk wannan ne yasa ake wannan sabani saboda babu nassi ne fa daga wajen Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi kansa hadisin hamna akwai magana a kansa to amma abin da ya fi rinjaya abin da yake mafi rinjaye ilimi ko wajen Allah yake shine idan mace ta fara yin haila in mace ta fara yin haila to kamata yi ta san sifar jinin haila yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake a hadisin Aisha inna damal hayd aswad yu'raf shi jinin haila baki ne sananne ne wato ma'ana suna mata suna sanin sa da launin sa da warin sa to farko abin da za a koya ma mace shine ka samu wannan tamyizin yadda za ta bambance jinin haila da wanda ba na haila ba so da in ta fara yin haila sai a bi ta tiryan tiryan a bi ta tiryan tiryan tunda ba da al'ada da ya fara yaya launin jinin yake ta faɗa to wannan launin jinin haila ne idan yana da duhu ja ne amma mai duhu ya launin jinin yanzu yake bayan kwana uku ya koma ya zamanto ruwan ƙasa-ƙasa to ki haƙuri har yanzu haila kike har sai ta ce jinin ya ɗauke in kuma ta ce a ya sake dawowa ya koma ja to da ya koma ja ɗin nan bayan ya zamanto ruwan ƙasa-ƙasa sannan ya koma ja ja ɗin nan yana da duhu yana da wari irin na farkon in ta ce ba shi da duhu ba shi da wari irin na farkon da ta ake ce mata ta wanka ta fara yin sallah wannan ya zamanto kanta ba jinin haila bane istihaba ne in ta samu tanyi wannan shine abin da yafi komai daga cikin alamomin a shine yafi komai karfi daga cikin alamomin haila musamman ga mace wanda take mai fara haila ta sami tanwin inda ba ta da al'ada ba na ta hukunci da shi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da mace mai haila jinin ta ya rikice ta zama ta soma rashin lafiya ya akwai lokacin da ya mai da yake zuwa ga akwai da ya mai da su zuwa ga al'ada in da tabbatattar al'ada kenan akwai wanda ya mai da yake zuwa ga tanwin to shi tamyiz din bambancewa ya fi komai isa matuƙa domin mace mai al'ada za ta yi amfani da shi wadda ta fara haila za ta yi amfani da shi wadda ta ruɗe ma ya zamanto ta rikice ta kasa gane al'adarsa za ta yi amfani da tamiz. shi sa ya din fi komai isa matuƙa ga wanda take da ikon ta samu wannan tamiz. da haka wannan shine abin da yake rinjaye matsawar amma wannan bai wuce aksarun haid ba bai wuce kwana goma sha biyar ba kuma yanci duka al'ada bai cika kaiwa ya kai zuwa wannan lokacin ba tashi ya zamanto akwai wani abu na rashin lafiya tare da mai yin haila wannan shi ne hukuncin al-mubtada'a nan malai ya ce ta tsaya kwana goma sha biyar ali ibn ziyad ya ce ta tsaya ta yi la'akari da hailar sa'o'inta in ya wuce wannan ko da bata ji tsarki ba ya zama to kan cewa a sai ta yi wanka kauli na uku kuma wanda yake shi ma kauli ne a cikin mazhabar imam malik imam malik a cikin imam malik ya yi ishara ga mace ta amfani da tamiz shi ma a cikin mudawwana ya yi ishara ga amfani da tamiz wanda yake abin nan ilimi a wajen Allah madaukakin sarki yake abinda waɗansu daga cikin malamai suka rinjayar kenan kamar ibn rajab duk da yake ba malamin masabar imam malik bane malamin hanabila ne ya rinjayar da cewa tamyiz din nan ya fi karfi to mace mai fara haila ta amfani da tamyiz sai ta tsaya wannan shi zai sanya ta ta san yaya haila ta take wa in kana mu'tada in kuma tana da al'ada in ta zama kai mai al'ada ce wato haila ta zo mata ta saba tana zuwa mata akai akai har ya zama tana da al'ada ta saba haila tana zuwa mata kwana uku ko kwana biyar ko kwana shida to fa imma fa imma an takhtalifa adatuha am la to idan ne al'ada ce in ma dai al'ada ta ta saba wa in ma kuma ba za ta saba ba me ma'anar ta saba ya zama to wannan watan kwana biyar wani watan kwana bakwai wani watan kwana hudu kaga al'ada ta rikice kenan ta saba ko kuma ya zama bata saba ba tana nan akan kwana shida tiryan tiryan duk wata haka take yi fa in lam tahtali idan al'adar ta bata saba ba cewa ta saba al'adar ta kwana uku kwana shida ne sai wata ran jini sai jini ya zo ya wuce mata bai tsaya ba har ya wuce kwana shida to sai ta istabharat ala adatiha bi thalathati ayyam sai ta ƙara kwana uku akan al'adarta ma lam tujawiz 15 yawma matsawar ba ta wuce kwana 15 ba wato idan al'ada ta kwana shida ne jini bai tsaya ba sai ta ƙara kwana uku sai ta kwana tara sannan sai ta yi wanka idan al'adar ta kwana goma sha ɗaya ne ta ƙara kwana uku sai ta kwana goma sha hudu sannan sai ta yi wanka wannan fa ana magana jini ya wuce bai tsaya ba ya wuce al'ada matsawar in sai ƙarin ba zai wuce kwana goma sha biyar ba alal misali al'ada ta kwana goma sha uku ne kaga in ta ƙara kwana uku zai zama kwana nawa kenan sha shida sha shida ya wuce kwana goma sha biyar to a nan wajen sai ta ƙara kwana biyu idan al'ada ta kwana goma sha hudu ne sai ta ƙara kwana ɗaya shine malam ta tajawaz hamsata ashara yawman matsawar bata wuce kwana goma sha biyar ba to gaskiya wannan bari mu ci gaba wa in idan kuma al'ada ta tana cancanzawa ya zama zamanto wataran kwana biyar wataran kwana shida wataran kwana takwas istabharat ala aksari adatiha kadhalik to sai ta samu mafi yawan kwanakin al'adar ta nawa ne wataran ta yi biyar wataran ta shida wataran ta takwas to haka sai ta dauki takwas sai ta ƙara kwana uku akai kadhalika ita ma sai ta ƙara kwana uku matsawar bata wuce kwana goma sha biyar ba وهي في أيام الاستبهار حائض أشتوى أنه كوانكي أكل تتارى ذات أشوف كل شيء هيلا to wannan istighfar din yana daga cikin abin da ba wanda ya ba wanda ya tafi akan sa illa Imam Malik a wata riwaya wanda hatta waɗansu malamai a cikin mazhabar su ma sun yi inkarin istighfar don babu dalili a sa babu dalilin da mace za ta ƙara kwana uku hmm. domin idan mace tana da al'ada kar ku damu ba ku haila saboda haka wani lokaci sai ga duk an su da karatun amma da muhimmanci a sani yana da muhimmanci a sani a idan mace ya zama kan cewa tana haila kwana shida al'ada ta bata canzawa sai zama to wata ran jini ya wuce mata ya wuce al'adar tata ta ga lokacin da ta saba ganin tsarki ba ta gani ba jini ya ci gaba to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma masu irin wannan da Fatima binta Abi Hubaysh da ummu habiba binti shi ne maza Allah sallallahu alaihi wa wasallam yake mata umkuti qadra ma kanat tahbisuki haibatuki ki zauna gwargwadon kwanakin da hailaki take tsare ki gabar yin sallah saboda kai mai zuwa gani eh umkuti qadra ma kanat tahbisuki haibatuki ki taurara gwargwadon kwanakin da hailarki ta kasance tana tsare ki ga yin sallah eh yanzu ne asalinta al'ada ya mai da ke zuwa ga al'ada gwargwadon kwanakin da dama hailarki take tsare ki menene wannan kwanakin suna kwanakin al'adarta in kwana bakwai ne ya zamanto cewa da kafin wannan jinin ya zo ya same ki ya zamanto ya wuce ya ki tsayawa da kwana nawa kike yi ba ta sallah shine kadra ma kana tahdisu ki haibati kwanakin da hailaki take tsare ki take hana ki sallah da kwana nawa kike ba ta sallah kwana bakwai wannan ba ne al'adar ta ba to ki to wannan zaki tsaya akai saboda haka idan jinin ki ya wuce ki tsaya akan al'ada ki kwana bakwai abin da ya wuce ki dauke shi istihaba ثم in kika wato in kika kwana bakwai sai ki wanka sai ya zama to kin koma cikin hukuncin mai istihada ki ci gaba da sallaki da azumin ki mijinki zai iya saduwa da ke sai dai kai bambanci za ki rinka alwala ga kowace sallah domin tamkar kin zama to cewa kina da kina da wato abin da ke kare alwala diddadin na tare da ke saboda haka sai ki rinka alwala ga kowace sallah kin zama to mai istihada to kaga in aka ce mata ta ƙara kwana uku ta ɗauki hukuncin haila sama da al'adarta an ce mata kenan kada ta yi sallah a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce mata ta yi sallah saboda haka wani ya nuna kanta har ina yana da rauni shi yasa da malamai a cikin mazhabin amma ma ba ta da shi ba hmm? tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yake tsaya gwargwadon kwanakin hailaki abin da ya haura wannan sai ya zamanto istihaba za ki ci gaba da sallah to kaga in ta mai da wannan suka zamanto cikin kwanakin haila ta ƙara kwana uku akai kaga ta saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta ihtiyatu ba ihtiyatu shine gwara ta sallah tana shakkar cewa jini haila ne ko ba haila ba to sai sallah ya fi. bisa ya zamanto ta bar sallah din yasa al-ihtiyat shine kada a istidhar an fahimta to da kun ga mushkilan wani lokaci karatun a fiqhu a daga littafan mazhaba kenan yana da muhimmanci dan kai tasawur to amma saboda gaskiya mun dauki usulubin cewa yayin da zamu karatun fiqhu daga littafan mazhaba idan ya zamanto kan cewa abinda littafin ya tafi ya ci karo da abin da ya inganta daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai mun yi bayani saboda yana yana yana buƙatar ka fahimci abin da mai littafin ya faɗa na farko sannan ka fahimci cewa abin da ya faɗa ɗin dalilinsa ba shi da ƙarfi sannan ka fahimci abin da yake shine tabbataccen saboda ka shi yasa wani lokaci za ka ga sai ga an tashi daga sai ga an tashi daga to a ce to ai ne aka ce ne na farko mun fahimci istihar tukuna tsarin kwana uku istidhar kwanin ƙarin kwana uku idan wanda yake shine abin da malam ya tafi kai kuma shine riwaya mashhura a cikin mazhaba idan mace tana da al'adarta sai ya zamanto wani karo ya zo mata jinin jininta ya rikice ya wuce al'adar in ta kwana bakwai ce to ta ƙara kwana uku ta zamanto ta koma kwana goma za ta zauna ba ta yi sallah ba tana cikin hukuncin haila in al'ada ta kwana goma sha biyu ce ta ƙara kwana uku ya zama kwana goma sha biyar in al'ada ta kwana goma sha hudu ce kwana nawa za ta kara kwana ɗaya da zaman kwana goma sha biyar wannan shine istizhar to muka ce wannan istizhar din babu dalili a kansa domin ba a samu asali daga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba fatuwar waɗansu daga cikin malamai ne na Madina wanda Imam Malik ya tafi akan wannan a ɗaya daga cikin aqwalinsa shi ma yana da aqwal daban-daban to muka ce wannan istizhar din ya shi hadithin Aisha wanda ya gaya ma Fatima binta Abi Hubayb da irin wannan ya same ta da ta zo ta kawo kuka wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ki duba kwanakin da da hailaki take tsare ki ba ta yin sallah idan waɗannan kwanaki suka cika ki wanka kin gama hailaki kaga ya ta tsaya akan al'adar ta kenan ko kada ta tsara kwana ko guda ɗaya sai wanka sannan sai ta zamanto mai jinin istihaba ta rinka sai wanka ta rinka alwala da kowace sallah ta rinka kunzugu dan kada jinin ya rinka kwarara a jikinta ya bata mata inda take sallah haka yazo a hadisin Fatima binta Abi Hubaysh da hadisin Hamnatu binti Jahash da hadisin Ummu Salama ita ma tana hikayar abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Hamnatu binti Jahash duk wannan hadisai ne ingantacce dama hadisan haila ba yawa gare su ba kuma yanzu duk hadisan haila akan irin wannan rikicin ne na istihaba saboda haka kauli cewa a ƙara istis a ƙara kwana uku din nan ba shi da rauni an fahimci an fahimci fuskar rashin rashin ingancin sa kuma an fahimci ingantacciyar riwayar to shi kenan na'am in jibin kawai ya wadatar in jibin kawai ya wadatar ba sai ta yi tsarki ga kowace sallah ba alwala dai za ta ga kowace sallah tunda ai idan ta kowace sallah sai ta je ta yi ƙunzugun. ai ka kallafa mata musamman yanzu inda fad din ne yake tsada hmm? kaga ake mata kowace sallah sai ta ji ta canza fad hmm? kaga ai ka abin nan wanda yake daga cikin albashinsa abin da yake dan warewa na sayan fad za a za a shiga aljihunsa da zurfi to shari'a kuma abin al-mashaqqatu tajlibu at-taysir ba ta kawo tsanani yasa sai aka alwala sai kawai za ta sake amma ba za ba sai ta sake a kunzugu ba na'am eh za mu zo kan wannan za mu zo kan wannan فإن تمادى بها, بها إلى تمام خمسة عشر يوما إذا باين تكار قوانا أكو دمنا كان أبن ديك ما لا يكي أكي إن باين تكار قوانا أكو جنين يتيغ بدا زوا هر تكي قوانا قوم شابير فحكمه فحكمها حكم الطاهر تتازم أنت هكونش أنت هكونش ما تتيني تركي في توجيه الصلاة والصوم وعدم القضاء وإتيان الزوج أتكين شوا أم أكن وجبت تيسلى تيأزمي دكما بذات راما بذات راما abin ba za ta rama sallah ba ba za ta rama azumi ba wa ityani zauj ko mijinta zai iya saduwa da ita domin ita mai yin jinin istihada hukuncin ta hukuncin mai tsarki dukkan hukuncin nan mace mai tsarki yana kan hukuncin mace mai istihaba to kun ga nan malam ya mana bayanin al-mubtada'a wal mu'tada to in muka zo wajen ita mace mai al'ada din nan wai ta yaya mace za ta tabbatar da al'adarta hmm? yaya mace za ta tabbatar da al'adarta mace sai bata taba haila ba sai ta fara yin haila mai al'ada dama ta yi ta goge a ciki to ya za ta ita wadda ta fara haila ya za ta koma ta zamanto mai al'ada hmm? da tani za ta zamanto mai al'ada to abinda da dai malamai suka ce al'ada tana tabbata da haila sau ɗaya kamar ita mai almubta da idan ta fara hailarta sai tana ganin jini ya zo mata kamar yadda aka ce din ya zo mata bisa yadda al'adar jini yake zuwa ja mai duhu sannan jaja jaja sannan ruwan ƙasa-ƙasa sannan ga kuma al'adarta farin wannan ruwan ya fito ko kuma ya zama ta sa auduga ta fito babu wani abu a jikinta yadda ta shigar da ita haka ta fito kaga ta jinin ta ya ɗauke kenan kwata-kwata sai lissafi daga ran da ta fara zuwa a ranar da ta ga wannan alamar ga baki ɗaya kwana bakwai to a wajen mashhurin matabar imam malik al'adar ta zama kwana bakwai take al'ada da sau ɗaya al'ada take tabbata abin nan har suna istishadi da abin nan da cewar Allah maɗaukacin sarki ya ce kama bada ana awwala khalqin nu'idu kamar yadda muke halitta ta farko muke mayar da shi kaga ai dawo wanda aka yi da shi sau ɗaya aka dawo da shi to ana dawowa kaga kenan al'ada ta tabbata sau ɗaya aka yi kuma al'ada ta tabbata alhanafiya suka ce sau biyu tsari guda ɗaya ta fara kwana bakwai wata na biyu ce kwana bakwai sai ta tabbatar makanta al'ada matabar imam ahmad ibn hanbal suka ce al'ada ba ta tabbatuwa sai ta yi jini sau uku sau uku domin shi ne akallan jam'i akallan jam'i sau uku in ce sau uku ta tabbatar cewa al'ada ta tabbata to hakika uku ya fi isa matuƙa wajen tabbatar da al'ada idan ka ga ta yi hailarta sau ɗaya sau biyu sau uku dukkanin su kwanaki bakwai ta san cewa yanzu hailarta ta zama ita ne al'ada ce hailarta kwana bakwai wannan yana da muhimmanci mace ta sani saboda ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rataye hukuncin mace yayin da ta shiga cikin hudu ko ta zama ta jinin rashin lafiya ya zo ya same ta ya rataye hukuncin da al'ada da haka sanin al'ada ga mace yana da muhimmanci ta san al'adarta musamman ganin kan cewar wani lokaci al'ada tana canzawa da haihuwa ko da akai ta ɗaki ko da rashin lafiya ko da shan magani ko makamancin wannan da haka ta san al'adarta na farko yana da muhimmanci domin ita san al'ada ta shine za ta san kan cewa wata irin mace ce ita to kaga idan ke ya zama to bata da al'ada fa yau wata yau wata wannan watan kwana uku wannan watan kwana biyar wannan watan kwana bakwai to wannan ita ce ake ce mata al-mutahayyira wadda ta ruɗe wadda take wato ne wadda al'amarin ta ya tsinance mata ta shiga cikin imuwa to wadda take al-mutahayyira din nan malamai sun saba a kanta waɗansu suka ce ta koma zuwa ga al'adar danginta yan uwanta waɗansu suka ce ta koma zuwa ga galibin yadda mata suke haila galibin yadda mata suke haila kwana shida ko bakwai sau da aka ɗauki kwana shida ko bakwai shine hailata abin da ya ta nan ba za ta yi aiki da shi ba waɗansu kuma suke ta koma zuwa ga amfani da tamiz shi ma na tamiz ya zo wanda ke kuma wannan shine ablak shine abin da yake ke amfani da tamyiz idan ba ta da al'ada ta gane sifar yadda jinin haila yake zuwa wannan daurar taka ja mai baki jaja jaja ruwan ruwan kasa kasa sannan aljafa wato ya ɗauke ko kuma farin ruwa ya zo in ta kiyaye wannan sai ta bi akan haka ba ruwanta da wani sai idan ya zama ya rikici idan farin ya zo in har ta tabbatar ta ga farin sai wanka to idan wani idan wannan ruwan kasa kasa ya sake dawowa ko ne gaji gajin ya sake dawowa ta watsar da shi ummu atiya sarwaito tace kunna la na'uddu kunna la na'uddu sifrata wal qudrata ba'da tuhuri shay'a mun kasance wato a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu mata sahabbai ba ma daukan cewa ruwa da ya zo ne wato jini da ya zo ne ruwan kasa kasa ko ne jaja jaja in dai ya zo bayan mun ga karshen mu ba ma daukan sa a komai ba haila bane sai mu ci gaba da sallah an fahimta sai zaman to kan cewar ta kaga koda alal misali ta saba a alal misali wani wata ke kwana uku wani wata ke kwana biyar wani wata ke kwana bakwai ran da ke kwana uku din bayan ta ga alamar tsarki ta yi tsarki zai za mu zo a cikin darasi ne zuwa za mu zo ne akan batun alamar tsarki bayan ta yi wanka ta fara sallah sai kuma ta sake ganin wani abu ya zo mata mai ruwan kasa kasa mai jaja jaja to kada ta ɗauke shi a komai kada su ɗauke shi a komai kada su ce to ai dama na saba wani lokaci kwana biyar nake wani lokaci kwana bakwai wataƙila wannan shi kamar kwana biyar ɗin ne a'a in dai bayan ta ga alamar ƙarfi ne kada ta ɗauke shi akan komai a bisa wannan hadisi na ummu afiya tunda ta zama ita mace ce da take mutahayyira ba mai al'ada tabbatacca ba in ko ta tana da al'ada tabbatacca to ne za ta tsaya ta ga har cikar al'adarta idan ya zama ta kansa jini ya yanke kafin al'adar ta ya zo to sai ta wanka idan ya sake dawo mata idan dai bai cika al'adar ta ba sai ta ɗauka cikin mafi jinin ne sai cika al'adar ta da wannan an fahimta to ina za mu tashi fasali ne zuwa a darasi ne zuwa mu tashi wani sabon fasali shine alamomin tsarki alamomin tsarki wanda daga nan ne kuma za mu kai ya zuwa ga abubuwan da suka halatta ga mihaila haila ta yi da wanda ba su halatta mihaila haila ta yi ba Allah madaukakin sarki ya bayyana ya karantar da mu addini Allah ya haskaka zukatanmu wa sallallahu alaihi wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ah, bayan dai lahi rahman rahim a abin da ya mace take haila saboda ita da take itaciyar nan ta shiga cikinta ya sa ta take ta wannan jini shi kuwa annabi adam alaihi salam da ya ci bai shiga cikin ba sai ya tsaya mata a nan sai sa namiji yake da wannan abin nan a eh, wannan dan abin nan makokon da eh, to wannan duk gaskiya suna daga cikin tatsuniya waɗansu suna cewa waɗansu suna cewa wai ita na hawa ita ta ja annabi adam wajen cin wannan itaciyar shi ta sai Allah ya saka mata haila ya zama to ba a gare ta a hana ta da'ar Allah ta ga wanda wata kila kisto shine wanda ka asarin daga Bible ne hmm? tunda Allah madaukakin sarki cewa yi fa waswasa lahum ash-shaytan su su biyo shaytan ya musu waswasi hmm? ba zan san kan cewar ita ce ta zo ta jashi shaytan ne ya zo ya ta aka sa abin duk da baki dai akan shaytan kuma wannan shine ya dace da abin nan da abin da halin mu'minai su dangana abu mummuna ya zuwa ga shaidan kan su dangana shi zuwa ga Allah ko bayan Allah na gari wannan na farko dan uwa ne wannan addu'a yake yi yace malam ina yi muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi bisa kokarin ku na karantar da mu addinin Allah ko da yaushe kuma ba ku son komai a gare mu sai dai Allah ya saka sai dai addu'a Allah ya saka muku da alkhairi amin kai ma Allah ya saka maka da alkhairi akan wannan addu'a kuma Allah ya amsa mana baki daya wannan yake akwai matar da ta kan yi watanni ba ta yin haila ba kuma idan amma kuma idan ya zo sai ya rika zuwa yana ɗaukewa kamar bayan kwana ɗaya ko biyu shin hukuncin ta yayin da ya zo yake ɗaukewa kuma a kimiyya watannin da take ba ta yin jini ba a kimiyya watannin da take ba ta yin yi jini ba yana da illa idan mace ya zamanto irin wannan ya zo ya same ta ya zamanto kan cewa jini sai ya zo mata sai ya ɗauke a wato ta ɗauki lokaci mai tsawo ba ta jini wannan yawanci rashin lafiya ne a rashin daidaituwa ne na ifrazat na hormones ɗin jikinta kuma wannan ya kamata ne ta je asibiti ya zama kan cewar an yi ƙoƙari an maida yadda Allah ya ta halittar mata ya zama ita ma nata ya tafi a haka idan ba haka ba irin wannan yanzu sai ga jinin ya zo da irin wannan gaske ko kuma ya zo da yawan gaske to irin wannan idan ya zo yana daukewa din nan kwanakin da idan jinin ya zo za ta je da sallah idan ya dauke ma'anar daukewa ya zama to cewar ko dai ta ga farin ta sanya auduga ta ga ta fito da kamar ta jiƙe da farin ruwa a jiki ko kuma ta fito ke kasassa babu wani abu babu wani a ruwan ɗorawa ko ruwan ƙasa-ƙasa ko jaji jaji a jiki ta sai wanka ta fara sallah in ya sake dawowa ta sake daina sallah sai dai idan yayin da yake irin wannan yayin da zai zo za ta ga daga dukkan alama in ta tara kwanakin ya zama ya wuce al'adarta kwanakin da ta rinka tsayawa ba ta jini ta ga ya wuce al'adarta ko kuma ta ga kan cewar jinin ya canza da yadda ɗabi'ar jinin haila yake sai ga in ya ta ga in ya ɗauke sai wanka ta fara sallah in ya sake dawowa sai ta gan shi ya zo wur ba ba kuma ba shi kuma da wannan warin na jinin haila to shi ma to wannan ba za ta daina sallah ba sai ta ci gaba ta ɗauke cewa wannan jin da yake zuwa istihaba har sai ta kula ta ji ta gama da asibiti haila ta dawo daidai to sannan sai ta koma kuma cikin hukuncinta yadda da kuma yadda al'ada take amma matsawar ta ga kan cewar in ta tara kwanaki ya wuce al'adarta ko kuma tamyiz ya nuna mata ba al'adarta bane to ba za ta daina yankewa ba za ta daina ba za abin nan a barin sallah ba sai ta cigaba da sallar in ta tabbatar kan cewa ya yanke in ta tabbatar kan yana daga cikin kwanakin al'adarta ko kuma daga ɗabi'un yana daga cikin ɗabi'un jinin haila eh, to shi ne wannan sai ya zamanto kan cewar ba za ta yi sallah ba a lokacin jini ya zo in ya ɗauke kuma ta yi sallah sannan a kimiyya watannin da take da ta yi jini ba yana da illa wannan ai likita za ka tambaya ni ba likita ba ne ba zan amsa wannan tambayar ba sai ga a samu likita wannan mace ce ta ɗauki ciki sati biyar bayan kuma tana shayar da 'yar wata biyar kuma gashi tana da yawan rashin lafiya a lokacin ɗaukar ciki sannan kuma tana da ƙarancin nonon shayarwa yaya matsayin wannan ciki nata eh, ciki yana nan yana da alfarma shi faɗa yana da yana da musanyi in ba za ta samu nono ba eh, a abin nan sai ta shayar da ita fa in asartu fa turdu lahu ukhra idan kuka in abu ya tsananta a gare ku ko da da mai da uban da mai shayarwar to na sai wata mace ta dauka ta shayar sai a dauke a bawa wata ta shayar da ita ko kuma a koma a koma abin nan da ake kiran su ne yanzu na ko a idan dai irin madarar da ake dama ma yara nan ba yawa ba misali nan sai ana abin sai ana abin sai a dama masa nan ya sha domin ya zama ta samu lafiya saboda goyon ciki saboda shi ma ciki yana da haƙƙi ta goye shi tana buƙatar lafiya idan ya zama kan cewar abin zai mata yawa tana shayarwa kuma tana goyon ciki abin zai tsananta a gare ta duk da yake baya cutarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya so ya hana mace mai ciki ta rinka shayarwa saboda an ce wai idan ɗan ya zo aka shayar da shi sai ɗan ya zama mai rauni amma sai ya ga rum suna yin haka ko baya cutar da 'ya'yansu saboda haka bai hana ba don haka ba abu ne wanda mace za ta iya ci gaba da shayarwar in za ta iya amma ba za ta iya ba sai ta sai a ba shi madara kada ka ce za ta yi ta'amuli da cikin tunda dama ai ga iyaya matsayin wannan ciki sai ce za ta ce aiki tun da shi ba a haife shi ba bara a je a zubar da shi tunda wannan rashin lafiya ce yana tunda tana shan wahala bai halatta a ɗauki rai ba duk da sati biyar ne duk da sati biyar ne an tabbatar cewa tana da ciki bai halatta a yi ta'arrufi ga rai ba ba a zubar da ciki sai idan an san cewar idan shaidu likitoci sun tabbatar da shaida kan cewa ci gaban da zaman gaba da zaman wannan cikin zai kai zuwa ga halakar ita uwar in zai kai zuwa ga halakar uwar shine a wannan hali ne kawai a bisa wannan shi ma kuma sai da shaidar likitoci guda biyu a dalai likita kafiri da zai iya bada shaida ba wala fasiki wanda baya sallah ba zai iya bada shaida ba dole sai adali musulmin kirki wanda yake sallah sannan zai bada shaida to sannan za a yi saboda ran dan adam wannan wai daga ranar da mace ta fara haila za ta daina sallah da azumi ne a ko kuma ko in ta gama za ta rama sallah da azumi ne a za ta daidai da sallah da azumi amma za ta rama azumi ba za ta rama sallah ba daga zarar ta ga haila daga zarar ta ga haila za ta daina sallah za ta daina azumi azumin za ta rama amma sallah ba za ta rama ba ko da ku sallan lokacin ta ya fita na muktari kuma alal misali mace ce yanzu da magariban nan sai da sai a ta yi rafkanwa ta manta ko tana bacci aka yi sallar magariba ba ta yi sallar magariba ba har aka kira sallar isha ana kira sallar isha ta shiga ɗaki za ta je ta yi alwala ta sallah sai ta ga al'adar ta samu kaga lokacin muktarin magariba ya fita ko to idan ta yi tsarki za ta rama magariba eh? za ta rama magariba kaulan wahida ba za ta ramu magariba ba saboda lokacin magariba ya ahalin darura ya tafi har zuwa fitowar alfijir tare da isha lokacin ke fita domin idan da yanzu da kuka ce mata tarama ko masu cewa za ta rama magariba idan da gab da fitowa alfijir ta farka da daddare sai ta ga ta yi tsarki sai wanka za ta sallar magariba da ita ko ba ta sallar magariba da isha ba eh? ta wannan lokacin to ba za a ta sallar magariba yanzu kuma wacce sallar magariba za a yafe mata ba amma ko a wajen ta mata ta sallar magariba yanzu ko ba za a yafe mata wacce sallar magariba ba kamar yadda take nan uzurin wato ta riske lokacin sallar magariba haka zalika uzurin hailar ta ya riske lokacin sallar magariba tunda uzurin hailar ta ya riske lokacin sallar magariba kamar yadda aka ɗauke mata sallar isha haka za a ɗauke mata sallar magariba ba za ta rama ba haka zalika a zahar da la'asar ma wannan nassin wannan nassin imam malik ya faɗa a cikin mudawwana saboda haka eh, in irin mace ba za ta rama sallah ba amma azumi za ta rama idan a cikin ranar ne alal misali yanzu gari ya waye ta fara azumi har an yi sallah a zahar sai hailar ta zo to sai ci gaba da cin abincin ta ta rama wannan rana kuma ma bata ci abincin ba sai ta rama wannan rana to sannan wannan yake eh, dangane da shafar hufi wato a darasin baya wanda za a yi kwana uku da yini uku to wajen yini uku yaya za mu gane su wato bayan kwana uku sai abin da ake nufi da yini uku ma'ana wato dare da yini har guda uku kamar alal misali ka sanya takalman ka za ka tafi lagos ka sanya hufi da ka za ka tafi lagos ka shiga motar karfe shida ka ga shiga motar karfe shida a jizi'in yini ka samu saboda baka samu cikakken yini ba amma ka samu cikakken dare to idan gari ya waye wata karfe shidan ta dawo ka samu dare daya da wuni daya to amma kamar yadda muka ce itibarin littafin ba daga lokacin da ka sanya hukun bane daga lokacin da ka fara shafan ne an fahimta idan lokacin da ka sanya hukun naka ka shiga motar tafiya lagos baka yi bacci a cikin mota baka farka ba baka farka ba sai da asuba da asuba aka tsaya kai sallar ka zo zaka alwala kai sallar asuba kaga wannan alwala da zaka zaka shafa akan hukun ta ko sai lokacin ka fara shafa akan hukun to kaga daga lokacin zaka fara kirga wannan yinin yini ɗaya kenan in ka sake kwana zuwa sallar asuba ka ce gari ka samu yini ɗaya da kwana ɗaya to haka zaka yi har guda uku haka ake lissafi na'am eh oh na manta baka tuna min ba eh baka nan tunka ba baka tuna min ba to Allah da ah, darasi mai zuwa eh, darasi mai zuwa murtala ka kawo hukunci insha wani ce mutum yana sauyin gaba bayan an yi kabbara sai ya tsaya sai ya tsaya yana tada sai ya tsaya yana daddanna waya har liman wato abin nan halin liman ya kai lokacin yin ruku'u sannan yayi kabbara shi ma yayi ruku'u to malam shi ya samu wannan raka'ar da inda karanta fatiha ba sannan kuma ba a abin nan ba a abin nan ba a makare yazo ba eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka rakaa faqad adraka rakaa amma man adraka ruku'u faqad adraka rakaa wanda ya samu ruku'u ya samu raka'a saboda haka annabi ya riga ya yi hukunci sallallahu alaihi wasallam amma ya samu raka'a amma ya rasa alkhairi mai yawa innal insan wannan hadisin na Abu Huraira a cikin muwatta wala ma fatahu minha khairun min ahlihi wa malihi إن الصلاة لا يدرك الصلاة وما فاته منها ولا ما فاته منها أكثر من أهله وماله mutum yakan zo ya samu sallah ba abin da ya rasa a ciki amma abin da za a kaddara abin da ya rasa din nan ya fi masa dukiyarsa da iyalansa baki ɗaya shi yasa Bilal yake ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah la tasdiqni la tasdiqni bi amin kada ka riga ni cewa amin domin Bilal yana yin iqama a kofar masallaci ne a kofar masallaci fita da iqama in annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo to sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kada ka saurin karatu yanda kafin in je in shiga sauri har ka ce amin ban samu har ka ce wala dalil ban ce a gangu na samu an ce amin tare da ni ba saboda an ce wannan abin da mutum yake rasawa a cikin rasa karatun fatiha a cikin rasa amin ne a bayan lima to kaga kenan idan mutum ya tsaya yana waya an ce ma gara ka rasa ayalinka da da dukiyarka baki daya na abin nan a a a waya da mutum zai Wani ya tambayar wa'anni ne kyawawan halaye kyawawan halaye makarimul akhlaq suna da yawa hakuri yana daga cikin kyawawan halaye kyauta tana da cikin kyawawan halaye girmama na gaba yana da cikin kyawawan halaye kaskantar da kai kunya a rashin rowa rashin fushi duk wani suna daga cikin kyawawan halaye nan dai Riyabu salihin ya tattara su da kuma al'adabul mufrad a karatun da ake al'adabul mufrad na ranar laraba na malam abdullahi ya ƙunshi jumla na irin waɗannan kyawawan halaye wannan yana tambaya ne to wai hadisin da yake cewa babu sallah ga makwacin masallaci wannan ba hadisin bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya inganta daga maganar sahabbai kamar guda biyu ko ma uku da sayyidina ali da sayyidina abdullahi ibn abbas duk sun faɗi wannan idan mutum ya sallah a gida bayan yana jin kiran sallah bai je ya sallah a masallaci ba sun ce ba shi da sallah ma'ana in ba shi da wani izini amma yana da izini wannan babu laifi wannan yace me yake yana so a karanta masa me ake karantawa lokacin sallar walaha me ake karantawa ko bayan sallar walaha babu wani sura da ake a lokacin sallar walaha kowace sura mutum ya karanta babu laifi amma bayan sallar walaha akwai hadisin Abdullahi ibn Umar a cikin sunan a cikin amalul yawmi wal laila na sunan nisa'i cewa wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a lokacin duha suna kirga yanda yake yin yanda yake istighfari suna kirga istighfari da sai da yi istighfari har sau ɗari yana rabbi firni wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim suka kirga har ɗari to idan hadisi ya inganta mutum gaskiya a yanzu ba zan iya halatta ingancin hadisi ko rashin ingancin sa ba in ya inganta wannan zai zama to abinda mutum zai iya sanya shi ya yi shi bayan sallar walaha idan hadisin ya inganta saboda haka in ba manta ba insha Allah zan binciko muku ingancin wannan hadisi ko rashin ingancin sa a darasi mai zuwa wani yana cewa mace wani tambaya ce mace za ta iya haihuwa sau biyu a shekara iya abu kushi kenan iya abu kushi kenan sannan wani tambaya kuma wani jini ne jinin haihuwa jinin haihuwa shine jinin da yake zuwa bayan mace ta haihu jinin da yake zuwa bayan mace ta haihu ko kuma tare da haihuwar tare da haihuwar wanda daga shi ta haihuwar sai ce menene dalilin jinin haila دليل ليس لأيك مثل دليل جينا هلا هلا هو كل شيء يبقى لك رأسي ليه دليل انت ده كما انت انت عبدا اتنبيه كاكبا ايه ايه ميسا ميسا بميسا ميسا ميسا ميسا بتتكي هيلا ايه حكا الله يطارع حليسر حكا الله يطارع حليسر كما اكو هكما اتشي دليل اه إيه، إيه، إيه، بدأ شيء ببيولوجي ببا ما لهم بيولوجي بني سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك قولها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا